This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Alhamis, daya ga watan Fabrairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanin labarai. To Aisha yau Alhamis shugabannin tarayyar Turai sun amince baki ɗaya kan shirin tallafin da Amurka miliyan hamsin ga Ukraine bayan shawo kan ƙasar Hungary ta amince. Isra'ila ta ce sojinta sun gwabza da mayakan Hamas a fadin zirin Gaza ciki har da kashe mayaka da dama a tsake da arewacin Gazar. Haka kuma za a ji cewa an yi hasashen za a samu sabbin masu kamuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan biyar a shekarar dubu da hamsin. To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa gwamnatin sojin Nijar ta yanke alakar da rundunar sojin Turai a kasashen Sahel. Lamarin da ya sa wasu 'yan kasar ke cewa wannan kowar da aka yi ya yi tunda yanzu ana cikin haraka transition ce harkar transition ce kuma haraka kusan in transition ne dole sai ana daidaita abubuwa to za a ji karin bayani a cikin shirin sannan kuma za a ji cewa kotun kolin najeriya ta jaddada nasarar gwamnan adamawa ahmad umar kuntubi a zaben 2003 mai shari'a john okoro wanda ya shirya kuma ya karanto hukuncin a ranar laraba ya yi watsi da karar da 'yar takarar gwamna a jihar adamawa a tutar jam'iyyar all progressive congress wato apc injiniya aisha tudairu amir binani ta shigar kamar kullum a rana irin ta yau alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar kuma a yau shirin zai dora ne akan shirin na makon da ya gabata akan cutar hepatitis amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Alhamis shugabannin tarayyar Turai sun amince baki ɗayansu kan shirin tallafin dala Amurkan biliyan hamsin ga Ukraine bayan shawo kan ƙasar Hungary ta amince. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michael ya yi murna da yarjejeniyar yana mai cewa EU na ɗaukar jagoranci da alhakin goyon bayan ta ga Ukraine kuma ta san abin da ke cikin haɗari. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi maraba da amincewar 'yan kungiyar baki ɗaya yana mai cewa ta tabbatar da haɗin kan EU. ci gaban tallafin kuɗi daga eu ga ukraine zai ƙarfafa zaman lafiyar tattalin arziki da samar da kuɗi na dogon lokaci wanda shi ma yana da muhimmanci kamar tallafin soja na matsin lamba kan rasha in ji zelensky a kan shafin x jami'an ukraine sun ce wani hari da jiragen saman rasha suka kai kan wani asibiti a yankin kharkiv ya jikkata mutane hudu a jiya laraba ole sinohob gwamnan yankin na kharkiv ya ce harin ya auku ne da yammacin jiya laraba a garin veliki burluk da ke gabashin birnin kharkiv mai tazarar kilomita 20 da ya kan iyakar rasha sinihop ya ce mamman ta sama sun afka asibitin inda suka lalata gaban ginin da tagoginsa da kuma rufinsa ya kara da cewa mutane 38 ne a kwashe kuma ma'aikatan da majinyata sun samu lokacin ficewa bayan da suka samu sanarwa ga gargaɗi kafin afkawa ginin ma'aikatar tsaron rashi ta sanar da kakkaɓo jiragen saman ukraine marasa matuka guda biyar da yammacin jiya laraba a ɗaya bangaren kuma yau alhamis isra'ila ta ce sojinta sun gwabza da mayakan hamas a faɗin zirin gaza ciki har da kashe mayaka da dama a tsake da arewacin gaza yayin da isra'ila ta kai farmaki kan wato kan yunus a kudancin yankin an ci gaba da gwaza faɗan ne a daidai lokacin da masu shiga tsakani na shirin tsagaita buɗe wuta da ke shirin yi na zaman jiran ci gaban da aka samu wajen cimma yarjejeniya tsakanin isra'ila da hamas da za ta kawo tsaiko na wani ɗan lokaci a yakin da kuma sakin fursunoni da hamas ke tsare da su a gaza Shawara ta fito ne daga tattaunawar da aka yi a birnin paris tsakanin jami'an amurka da isra'ila da qatar da kuma masar a farkon makon nan ana sa ran shugaban hamas ismail haniya zai je birnin alkahira domin tattaunawa kan shirin nan ba da jimawa ba sarfilu zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar inda hukumomin mulkin sojin ƙasar suka yi wa sojojin rundunar zaman lafiya ta ƙungiyar tarayyar turai a Sahel wato EU Cap Sahel da shugabanta a umarnin tafice daga ƙasar wannan mataki na gwamnatin nijar na zuwa ne daidai sa'ad da da suka bai wa dakarun ta fice daga kasar ya rage saura watanni hudu a wani bangaren kuma gwamnatin ta kori babban wakilin hukumar da ke kula da samar da abinci a majalisar ɗinkin duniya a kasar ga rahoton wakilin muryar amurka hamid mahmud A cikin wata wasiƙa ce da ministan cikin gida na ƙasar Nijar ya saya wa hannu wace aike wa shugaban rundunar Ekab Sahel reshen ƙasar Nijar ya sanar da baiwa wasu sojojin rundunar su sha biyar kwanaki uku domin su fice daga cikin ƙasar ta Nijar bisa zargin su da shigowa cikin ƙasar ba bisa ka'ida ba kuma sun shigo ne ba tare da sun sanar da mahukunta ba alhali kuwa tun a watan Disamban shekarar ta gabata hukumar mulkin sojan a Nijar suka soke yarjejeniyar tsaro da ƙungiyar tarayyar Turai inda suka bata wa'adin watanni shida domin dakarun Turan su fice daga daga cikin ƙasar Nijar baki daya. Malam Musa Bilal 'yan ƙungiyar farar Fulani da ke goyon bayan hukumomin ya yaba da matakin. Gwamnati ya kora ikar sahel. Abin da gwamnati ya yi, don na ya yi suje in gwamnati ya shirya in suna iya dawowa ma sai su dawo a kara tattaunawa da su a yi rajejeniya da su a san meye suke yi e, ikar sahel kinnan kawo menene ma aikin su mahimmancin aikin su menene kamata Nijeriyan su ni a matsayin na society civil wannan korar da aka yi yayi tunda yanzu ana cikin haraka transition ci har harkan transition ce kuma harka kusan in transition ne dole sai ana daidaita abubuwa dole sai ana ana gyara abubuwa wannan mutane an kora su abin da muke so gwamnati in ma nan zuwa gaba sun so su dawo a zamna tare da su a tattauna a makon da ya gabata ne hukumar mulkin sojan kasar ta Nijar suka kori babban wakilin hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya a Nijar wanda aka tare shi a filin jirgin sama ne ya mai lokacin dawarsa daga tafiya inda suka bashi umarnin ficewa daga kasar nan take to sai dai Abdulrahman Biyanu wani da ke fafutuka a Nijar ya ce akwai bukatar gwamnatin ta musu bayani kan waɗannan matakai. Ba ita ba ce decision ta farko wadda shugabanninmu na soji suka doka wadda Bremen ba mu samu kamar cikakken bayani ba bisa wai me yasa aka tsaye da wannan aikin nasu. In dai ana son taya ta yi kyau ya kamata su fito su rinka mana jawabi bisa duka wani hukunci da za su ɗauka zuwa ga wanga gari ko wanga gari. sai dai kuma ba duka 'yan Nijar ne suka yaba da wannan matakin ba na korar rundunar ta Ikab Sahel yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan kasar ta Nijar. Sunana Idrisu Mohamed. Wannan mataki da gwamnati ta ɗoka mataki ne wanda ya kamata a ɗoka amma kamun a ɗoke shi a dibi mizaya haifar da. Wannan ba shi bane na fara. Ya kamata a ce kamun gwamnati ta ɗoki irin wa'annan matakan a yi taka tsantsa. Sunana Zabairu. Korar a tunani na alheri ne saboda yau wurin shekara nawa suna cikin cikin kasar ga an kawo su saboda tsaro amma mu ba mu gane komi ba har yanzu dai ba a yi maganin komi ba suna nan suna aikin amma kamar ba a ya kamata a ce su kama mu saboda tsaro amma babu ci gaban da muka samu kungiyar tarayyar turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta a game da matakin gwamnatin Nijar na korar sojojin rundunar ta Ekaf Sahel duk da cewa wa'adin kammala ficewar rundunar bai cika ba Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga sauran labaran duniya. Hukumomin India sun bayyana cewa kasar India ta girke akalla jiragen yaƙi guda goma sha biyu a gabashin tekun Baharum domin samar da tsaro daga 'yan fashin teku. Kana ta binciki jiragen ruwa sama da 250 yayin da kasashen yammacin duniya ke mayar da hankali kan har-haren 'yan hutu na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Indiya ba ta shiga cikin rundunar da amurka ke jagoranta a kan tekun bahar al'amar ba kuma ba ta da jiragen yaƙi a can amma a halin yanzu tana da jiragen yaƙi guda biyu a mashigin tekun adin da akalla jiragen yaƙi goma arewaci da yammacin tekun larabawa tare da sanya ido da jiragen sama in ji jami'an wannan shirya kano na farko da Indiya ta tura da sojojinta haka a yankin in ji su ministan harkokin wajen Ƙasar. ya ce karfin ikon indiya da muradi da kuma martaba indiya sun bata karfin halin taimako a cikin irin wannan mawuyacin hali an yi hasashen za a samu sabbin masu karuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050 daga kimantawar da aka yi na sabbin masu kamuwa da cutar miliyan 20 da kuma mutuwar mutane miliyan 9.7 a shekarar 2022 a cewar sabbin bayanai da hukumar kula da cutar kansa ta majalisar ɗinkin duniya IARC ta fitar a ranar Alhamis. Rahoton wanda aka bayar da bayanan zagayowar ranar wato wanda aka bayar gabanin zagayowar ranar ciwon daji ta duniya 4 ga watan Fabrairu yana hasashen mafi girman karuwar kamuwa da cututtukan daji da zai faru a yankunan da ɗan adam ya kasa ci gaba sosai. Hakan na nuni ga wata sabuwar hanyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar don auna matakin ci gaban zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa. daga ƙarshe manoma sun sauka a brussels don matsawa taron kolin shugabannin tarayyar turai lamba su ƙara ƙaimi wajen taimaka musu da haraji da tsada kayayyaki da shigar da kayayyaki masu arha suna jefa kwai a majalisar tarayyar turai tare da ta da wuta a kusa da ginin har ma da wasan wuta kimanin tarcoci dubu ɗaya ne suka tare manyan tituna a birnin brussels cibiyar tarayyar turai a cewar kiyasin da 'yan sanda suka yi wata tarakta ta daga tuta mai cewa idan kuna son duniya ku tallafa wa masu sarrafa ta yayin da manoma daga belgium da sauran kasashen turai ke kokarin ganin shugabannin eu sun ji su a haduwar da za su yi daga baya wata tuta kuma an rubuta ba manoma ba abinci. safiru Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu arewa maso tsakiyar Najeriya inda hukuncin kotun kolin kasar ta kawo ƙarshen takaddamar wato takaddamar siyasar da ake yi a kan kujerar gwamnan jihar adamawa inda ya yi fatali da ta yi fatali da karar da 'yar takarar gwamnan jihar karkashin jam'iyyar apc injiniya aishatu dahiru binani ta shigar wakilin muryar amurka a jihohin adamawa da taraba a salisu lado garba na dauke da ci gaban rahoton mai shari'a john okoro wanda ya shirya kuma ya karanto hukuncin a ranar laraba ya yi watsi da karar da 'yar takarar gamna a jihar adamawa a tutar jam'iyyar all progressive congress wato apc injiniya Aisha dairu amir binani ta shigar a yayin da ta yi watsi da ɗaukar karar da ta shigar na rashin cancanta kwamitin mutane biyar karkashin jagorancin mai shari'a john okoro ta bayyana cewa abinda tsohon kwamishinan zaɓe na jihar adamawa barisa hudu ari ya aikata wani aiki ne na rashin da'a da aikata na laifuka masu girma mai shari'a okoro Okorode ya ci gaba da cewa jami'i mai tattara sakamako ne ya kamata ya ayyana wadda ya ci ko ko wadda ya faɗi a dakin tattara sakamako na hukumar zaɓe mai zaman kanta a inda aka tanadar domin a kaucewa hargutsi da kuma rudani to ko menene ma sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani za ta ce dangane da wannan batu kuma yaya ta ji da wannan hukunci da mai shari'a John Okoro ya yi a kotun koli a Najeriya wadda ta ce ita kotun koli abinda ta ayyana na yau na karbe shi hannu biyu kuma na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. To ko wani kira kike da shi hajiya ga magoya bayan ki musamman 'yan jihar Adama? Yadda na yi imani cewa duk abun da ya fito na karbe shi hannu biyu na yi imani cewa su ma hakan din yadda yadda kotun koli ta yanke wannan hukunci su ma sun karba hannu biyu. A nasu bangaren jam'iyyar PDP kuwa jihar Adamawa wadda kotun koli ta yana gamna Ahmadu Umaru Fintiri a matsayin wanda shine halartaccen zababben gwamnan jihar Adamawa cewa suka yi lallai ilahin wannan al'amari ya musu daɗi kuma suna kira ga magoya bayan jam'iyyun adawa a jihar adamawa da zo su haɗa kai su dunkule a inuwa guda domin a kai ga jihar Adamawa gaba ta bakin mataimakiyar gwamnan jihar Adamawa Farfesa Kaleta Kwafarauta wadda ta ce yanzu dai mun kai ga ƙarshen duk shari'a mu zo mu haɗa hannu domin mu katin gaba Adama State Adama dai ta mu ci ba da wata jiha fiye da Adama saboda haka ko da wace fati ka tsaya da ka yi zaɓe yanzu dai ga inda Allah ya kawo mu mm. kuma Allah ne ke zaɓin shugabanni yanzu dai mu zo mu haɗa hannu kamar yadda 'yan uwa za su yi wa juna mu ka tallafi domin adama ta samu cin gaba. Honorable Usman Mauludu wadda ke zama ɗaya daga cikin jigogin jami'ar APC a jihar Adamawan wadda ya ce. To alhamdulillah mun gode a Allah ko muna ƙara gode a Allah ko mun karbi wannan insha Allah kuma in Allah yarda duk abun da za a yi muna nan a jihar Adamawa duk shawara da za a bayar na ci gaban jihar Adamawa kuma in Allah mun gan shi zamu don bamu da inda ya fi jihar Adama Allah ba mu sa'a Allah ciyar da jihar Adama da Najeriya gaba baki daya su ma nasu bangaren jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, ta bakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP a jihar Alhaji Hamza Madagali shi kuwa cewa yayi lallai mun yi farin ciki da wannan sakamakon abun da kotu a yi yau din domin dama nasarar mu dan Adamawa ne suka ba mu wannan nasara ta zabi wannan gwamnati sannan suka kai kara zuwa kotu wannan wannan babban kotu ta zo ta tabbatar da abubuwan da wancan kotu ta yi gaba daya an wa shi mai girma gwamna su kujerai to lallai wannan abu a matsayin mu jam'iyya mun yi farin ciki kwarai da gaske a yanzu haka dai a jihar adamawan wasu na murna wasu kuma na cikin jimami tare da zulumi da tunanin cewar su rasa dukkanin damammaki lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida lado Kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe ga shirinmu na gaba Samu mai hoje da Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, a satin da ya gabata mun koro jawabi akan cutar hepatitis da ke shafar hanta, inda likita ya cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar, sai kuma kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wancan satin, a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum likita gare ka. Alamomin cutan hepatitis ya rabu kashi uku. Na farko dai muna da su akan faces daya biyu uku. Muna da prodromal face, muna da ecteric face, ko muna da recovery face. Shi prodromal face shine wanda ake samu su cikin kwanaki kaɗan musamman ma kwana bakwai yayi ƙasa wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wane ko wance tana da hepatitis tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum kamar na malaria, typhoid, zazzabi tare da sauran sukan zo da kamar zazzabi, dan ciwon ciki al misali dan jiri mutum ya ji kamar amai wani ma ya amai dan ciwon kai dan kasala dan ciwon ah, gaɓoɓi tare da sauran saka-soka wanda bai tsananta a bincike ba ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clacking to ba za a taɓa sanin hepatitis ba ne wani sai maka maka maganin malaria ko na typhoid ko na ulcer ko na kaza ko na kaza ba tare da an riga da an san a ashe hepatitis kake ko kuma kike dauke da shi ba sai sa yana da kyau likitoci yayin da aka samu mara lafiya zo da irin wayannan ba a ta yin gwaje-gwajen ba ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike da da shi shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da ya zo ba da shi shine ke taimaka mana gurin yaƙi ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauransu ecteric phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ecteric wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi wani sasha ya fara canzawa musamman a so a ce ido sai ga ya fara yin yalo tafin hannu ya fara yin yalo tafin kafa ya fara yin yalo wani in har ya muni ma har fatin jikin shi daga nesa kana gani kaga ya yalo sosai haka kana ganin shi ya bambanta da sauran mutane mutane bayan wannan sai ka samu ana samun kumburi na ciki ciwon ciki ya ƙara yin tsanani mutum ya ji baya jin ko sha'awar cin abinci ko kuma yana fara cin abinci loma ɗaya biyu uku ya ji duk abincin ya riga da ya ishe shi tare da fitsari ya kasance ya yalo yalo din ma very very dark saboda wani abu shi conjugated slash unconjugated bilirubin tare wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda wanda mutum ya fitsarin su a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantar da sauransu su ƙara yin yawa tare da waɗansu sinadarai wani na shi alanin da kuma aspartate aminotransferosis wanda shine ALT da kuma AST abin da yasa an wannan bayanin kuma ba dan komai bane dan a gane cewa yayin da zaka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba za ka samu ba sai sa zuwa asibiti ne yake ba mu dama sai mu san cewa okay to menene condition din wani irin hepatitis ne kuma ya za a yi mu shawo kan shi na uku kuma sune recovery phase wanda shine a gaba a gaba bayan kamar wa'ansu dan wata ɗaya biyu sai duk wayannan alamun da na faɗa ɗin na sai su sai disappearing ciwon ciki yakan zo ya bari a idon mutum da kuma tafin hannun shi yake yin yellow duk sai zo ya bari ga baki daya ciwon jikin ji kamar aman tare da sauransu amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutar hanta na hepatitis din ya tafi ba a'a akwai recovery phase ne wanda su immunoglobulin tare da wasu antigen da antibodies suna aiki a wannan gurin wannan kuma shi bayani ne wanda aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane shin cutar hepatitis tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana to daga irin hepatitis din ne saboda akwai waɗanda su cikin kwanaki kaɗan ne suke iya bayyana musamman hepatitis A da E sun kwanaki kaɗan ne shi kuma B da C akan ɗauko ɗan sati ɗaya sati biyu kuma a ɗan haka da kaɗan amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taɓa nunawa ma har sai mutum yana da hepatitis B so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya ɗauku ya kamu da shi ga lokacin da ya fara sai dai ana sa rai ya kan ɗauki kwanaki kafin har ya shiga jikin mutum ya shiga hantan har ya fara nuna irin wa'annan alamomin wanda in aka jajinin mutum har za a gani a jiki amma dan mutum alal misali ya je ya sadu da mace ko kuma macen da sadu na namijin da yake da shi jiya ko shekarun jiya a ce yau ita ma ta dauka a wannan ba gaskiya ba ne. To likita wani nau'in hepatitis ne ya fi tsanani? Duk nau'e-nau'en hepatitis suna da tsanani matuka amma wanda ya fi muni a cikinsu su ne wanda suke causing more serious complication. Menene complications din wannan hepatitis din nan muna da acute liver failure wanda duka suna iya jawa acute liver failure wanda in ba a yi komai a kai ba akan yi leading to chronic liver disease wani abu shi CLD wanda amma yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan to sisa zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan adam. However hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi to shi ma yana iya causing wa'innan acute liver failure da na faɗa wani abu shi fulminant hepatitis. Sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease mukan samu wani abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantar mutum ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari ka ga wani abu kaman kuraje ya fito sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu shi hepatocellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya aku da shi to ba a cika samun magani ba wanda kuma in typical word wanda zan faɗa na Hausa shine kansa na hanta wato hepatocellular carcinoma kansa na hanta wanda ya muni sosai wanda babu wani standard magani maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantar mutum sai a mayar masa wani amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yi yawanci ba a cika samun nasara a kai ba. To likita shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis manya ne yara ne tsofi ne ko kuma matasa? To daga bayanan da na yi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis amma ga musamman A and E shi aksa hepatitis A tare da hepatitis A e din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan dauke da su na gaba sukan dauke da wannan cutar na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karfan jini ba tare da an screening ba wannan kuma ya fi aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana buƙatar jini leda uku leda hudu don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana ɗauke da wannan sinadari na cutar so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abun mamaki ba ne ya yi saurin ɗaukan hepatitis ɗin sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda isa ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko ke ɗauka da shi sai kuma na gaba gabansu wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne on its own wani shi alcoholic liver disease so yayin da ya kasance baka cikin layukan wa'annan mutanen da na lissafo da yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis amma in ya kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan ah, group of mutanen da na lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani kamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji daɗin jikinsu wanda kuma ba wai jin daɗi bane cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya ɗaukan wannan cuta na hepatitis din. To likita yaya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba? Tsananin cutan yayin yayin da ba a ɗauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin ɗan watanni kaɗan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taɓa haddasa fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi post necrotic cirrhosis kuma uwa ba kan samu kansa na hanta wanda da moment ta kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalar da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda za ka ce a eh, garanti ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutan ba a tabbatar da wani iri bane da har za zo a ce okay to masu hepatitis A su ne mutum dubu kaza masu hepatitis B su ne mutum dubu kaza sai dai kawai a dan nawa sanin in dai har za a ce maka za ka ga marasa lafiya guda ɗari a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane ga mutum kamar a ce uku zuwa biyar suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba mamaki ka ga mutum ɗaya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yadda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo warke bai ma san yayi ga baki ɗaya ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. da A gaida Hauwa Kulu. To da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen yau Alhamis shugabannin tarayyar Turai sun amince baki ɗayansu kan shirin tallafin dalar Amurka biliyan hamsin ga Ukraine bayan shawo kan ƙasar Hungary ta amince. shugaban majalisar turai tarayyar turai wato charles michael ya yi murna da yarjejeniyar yana mai cewa eu na ɗaukar jagoranci da alhakin goyon bayan ta ga ukraine kuma ta san abin da ke cikin haɗari jami'an ukraine sun ce wani hari da jiragen saman rasha suka kai kan wani asibiti a yankin kharkiv ya jikkata sama da mutane hudu a jiya laraba Oles Nohob, gwamnan yankin na Kharkiv, ya ce harin ya auku ne da yammacin jiya laraba a garin veliki bulok da ke gabashin birnin kharkiv mai tazarar kilomita 20 daga kan iyakar rasha sinihob ya ce mamai ta sama sun afkawa asibitin inda suka lalata gaban ginin da tagoginsa da kuma rufinsa a ɗaya bangaren kuma yau alhamis isra'ila ta ce sojinta sun gwabza da mayakan hamas a faɗin zirin gaza ciki har da kashe mayaka da dama a tsakiya da arewacin gaza yayin da isra'ila ta kai farmaki kan Kanyunis a kudancin yankin an ci gaba da gwabza faɗan ne a daidai lokacin da masu shiga tsakani na shirin tsagaita buɗe wuta da ake shirin yi na zaman jiran jin ci gaban da aka samu wajen cimma yarjejeniya tsakanin isra'ila da hamas da za ta kawo tsaiko na wani ɗan lokaci a yakin da kuma sakin fursunoni da Hamas ke rike da su a Gaza. Hukumomin India sun bayyana cewa kasar India ta girke akalla jiragen yaƙi guda goma sha biyu a ƙarƙashin tekun Baharum. Domin samar da tsaro daga 'yan fashin teku, kana ta binciki jiragen ruwa sama da ɗari biyu da hamsin yayin da ƙasashen yammacin duniya ke mayar da hankali kan hare-haren 'yan hutu na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran. india ta shiga cikin rundunar ba wato ta shiga cikin rundunar da amurka ke jagoranta akan tekun bahar al'amar ba kuma ba ta da jiragen yaƙi a can amma a halin yanzu tana da jiragen yaƙi guda biyu a mashigin tekun adin da aƙalla jiragen yaƙi goma arewaci da yammacin tekun larabawa an yi hasashen za a samu sabbin masu kamuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050 daga kimantawar da aka yi na sabbin masu kamuwa da cutar miliyan 20 da kuma mutuwar mutane miliyan 9.7 a shekarar 2022 a cewar sabbin bayanai da hukumar kula da cutar kansa ta majalisar ɗinkin duniya iarc ta fitar a ranar alhamis rahoton wanda aka bayar gabanin zagayowar ranar ciwon daji ta duniya wato ranar hudu ga watan fabrairu yana hasashen mafi girman karuwar kamuwar cutukan daji da zai faru a yankunan da dan adam ya kasa ci gaba sosai masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na rana a yau alhamis amma zuwa an jiman kuɗi misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za mu sake dawowa da shirinmu na dare yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya karanto mana labarai da kuma julie lathers special da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku mr pete hanley ni aisha mu'azu nake muku sallama amma a dakaci shirin yau da gobe ma'asala.